ربنا وفرج عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة فوسع عدونا وبسط شركنا وأغمرت عنا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في نبينا محمد صلى

وشفاء من كل داء وسقم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا جلتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء وهب لنا تتابعش أنت أبنى نسيحنا اللهم أنت الأول وليس لك شيء وأنت الآخر وليس بعدك شيء وأنت الظاهر وليس فوقك شيء وأنت القادر وليس دونك شيء إلا أن فينا وبيننا بناك فرح اللهم أجر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرجال وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم فأنا نجعل سمائك ومسماوك ومسماوك ومسماوك آية سائل سيارة فقط من بقي سورة الأعراف ni ayari wato lalata na shiyariya ba wa hamsa wata nwere mai kawo na sun suka tafi suna na ba da wani shekara da ayya ana kai ne yake zaɓin da ba wani yau ne zaɓin da da an hau ba da wuta da kan kanta don na wani wannan sanin wannan kankar ya gawa da yake yi ba ya ce da ya gawa to gare za ya kunu da zalika kun ga da sun zamo ظلموا أنفسهم سنبا لتكاولة لمن يعمى تكلف إذا سبحان أرسل سبحان كاولة سعبلة تستنشد لو علموا بالآية إلا بسني أيدي لآية بدون هاريب ما تعالى تتطوع لا كائن لا تتكاول لها ولا حسارة كاتبة الله من يهدي من عبد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فولى الله في الشريعة وهو فهو المهتدي وأن الشريعة في الشريعة يا الله يا سماء الكبوتنا الله كشيئا هذا ai man yi wa fiƙuhu Allah duk wanda a ta yi wa muwafaka ya da imani ga ayatun zuwa ga imani da ayoyi ne wala amal da hada kuma aiki da ayoyi da dole ta halibin ba tare da karkatawa wala ta gani da ko garwayawa ba duk wanda Allah ta hana wata ya da muwafaka ya yi imani da ayoyin allah ya yi aiki da su ba tare da karkatarwa ba ba tare da karkatar abin nan garwayawa ba to abin nan fa tufta mu bi zalika basira tu za a rubuta basira ce da wannan lidalail al-huda ga dalilan shari'a al-qawliya na hadisa wa ya gaba da dalail al-huda kuma ya karbi da dalilan shari'a al-qawliya ta manzanci wa huwa al-muhtadi ma kan wannan shine mai shiriwa da gaske alwasin sadiqan mai kaduwa da rahama Allah da gaske Allah ne ya harifin dariƙa wannan shi ya sa hanya Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya sa hanya kuma waya tsiwa ala sirati shi ka tafiya daidai wa daidai da ta hanya wa man yallin wannan kudu Allah ke batawa wa wala ya ta hukar kalfi nuna wa'annan su ne masu hasara kada ka samu shi ya a وأي والذي يجده على وجوه الله كي فتوى ولا يفتح قلبه باية بالسجاد ولا يستخدم عينه باية حتى يصل أنه yi aiki wajen gane wajen kallon abin da an kwari wa uzula ubai sa kunnuwa ne su hidima wajen saurari wala ya ranu don haka zai gani haske wala ya aiki da yi da kun bai suna hanyar allah fa قام mutahaddisan sai ya da يقول ما yaqulu ma fi cikin zubai hatta ya kasira nafsu hashi ya ta kai ya ya ta kai wa ma ma malaka ba duk abin da ya mallaka idan dai mutum bai shiru da musulunci ba duk abin da ya mallaka ko mina to abin nan ba ya zama kura an hawa ya zama iska ba ga wannan game da shakar ke da zalin da su allabi a tafin zama da wanda allah ya ba shi ilimi wanda ne a wani kuma kusa dama ba yi aiki da abin da ya hukunta ba kun gani sama malamin da jiya allah ya ba ilimi da jiya da ƙorani amma kun ilimi ne bai umarne shi ba wata ta wata sura ma ta jaki an ta kamar tashi a mila albara wanda ke sun fi wato babu mugun misali kamar mutumin da ya yi karatu da ya aiki abin da ya karanta musamman karatu addini mutum ya karanta addini ya aiki da shi babu da fahimta da kuma wani saboda ramaka Allah ka kare mu ka kare mana imanin kuma ka kare mana addinin mu da mutuncin mu da lahiyar mu da rayuwa Wani kala da rama wala kala da rama na jahannama kafiran lọ́wọ́ mọ́ mun halitta domin jihar nama kawai tafira na jini wasu da yawa na mutane da aljanna kun ga wannan aya ta nuna masu shiga aljanna su ne mutane da aljanna masu shiga wuta su ne mutane da aljanna wato wayanda sun kai abin kwarai cikin mutane da aljanna za su shiga aljanna wayanda sun kai abin da ba na kwarai ba cikin mutane da aljanna za su shiga jihar nan. amma sauran hadisi wato ba a sa su cikin aljanna in ba na sha'awa ba waɗanda yan aljanna ka sha'awa sauran hadisi ba a sa su cikin wuta in ba waɗanda za a yi azaba da su da yan wuta can cikin wuta ba irin su kuli to waɗanda su ana sa su ta ba za a yi musu azaba ba don su yi azaba su yi aiki na za su to in ba waɗannan ba saura duk sai a ce musu kuni tura ba duk da zama su ko su zama za a shari su shi ke Allah ya gabarta mana mu halitta da yawa da kuma da a al'adun kafiran da ne zuwa da aiki ba ko mutane da yawa a hannun mutane da aljanu da jihar nama saboda jihar ba. lahun kulubun la ya sahu na biya suna da zukata la ya sahu na a alhaƙa ba su fahimtar gaskiya da zukatan masu wato ga zukata amma ba su fahimta abin da zai wala ma a da layi su zuna da hada ra'ida ga su kuma suna da kunnuwa amma ba su ganin da lillar shari'a da suwa ala kuduratun layi da lillai na kudura allah wato bakar ya yake bayan kallo na lura ba su yin wannan walamma na suna da kunnuwa la yasma'una biha al-ayati wal mawa'id ba su saurari ayoyi da wa'azobi wato da kunnuwa kama a ta kore saurari na fahimta wata yada da wakasuwa to waɗanda mutane da allah yawa wannan kasarwa zufatansu ba ta gane idanunsu ba ta ganin daga kunnuwansu ba ta saurari gaskiya wala yi an al'adu waɗanda kamar dabbobi al'adu wato dabbobi na nema, irin awaki da tumaki to kamar irin su suke fi alamin fiki wajen rashin fahimta walbatai da wajen rashin fasiha wani kimari da wajen rashin gani a rashin saurari allah ya ce balon adam ya ce ai sun ma yi dabbobi bacewa na al'am sun yi dabbobi bacewa li'anna a tsarko manazira don ita dabbobi tana nema abin da ta umarninta ba ta harafi min madarika tana gudu da abin da ta cuta mata kun ga ta shekoki tana kan da wani hankali tun da dabba in kana da dabba in kana ba ta abinci in ta jirgi ka sai ta sheko ta ta ka amma su allah yana ba su abinci suna gudun wuri ne suna ƙara kusantar su shekan wanda bai ba abinci saboda haka wa'annan dabbobin sun yi kare hankali wa haƙulari waɗanda abin na A waɗanda mutanen ya kaɗa na alan nari suna gabata suna ƙoƙarin kusawa ga wata ma'ani da zan gaskiya wala ita kuma gabiru na waɗanda su ne rautanannu a tare kuna da ahamiyyar da abuwa waɗanda ka bari abin da an da muhimmancin kawo Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wa min al-inhiraf wato yana daga cikin inhiraf wato karkacewa an dalilin huda daga nan ya shirya du'a wallahi da gairi maru ya mana asma'i addu'a ga Allah da abin da ba suna da ba kun san akwai mutanen da in suna addu'a sai suna cewa Allah don albarkan malaman Allah don waliyan mu Allah don annabawa mu Allah don masu albarka Allah don kushewa marigaya to kun ga duk waɗanda wato karkatattu na ba haka na aka addu'a ba shi yasa za su yi addu'a shekaru da yawa suna yi Allah mai karfa saboda sabo na su yi wani ma har sai Allah nan bari da Isra'ila kai baka san bani Isra'ila to ai da duniya gaba kana cewa wai don bari bani Isra'ila bani Isra'ila an ga ma wata albarka da yake wanda za ta fito duk wanda ka son shi yi addu'a Allah ya karfa, to da sunayen Allah zai kira Allah to Allah ya karfa. ya allahu ya rahman sai shi addu'a da sunayen da suke da fata saboda haka wa minar guda yana cikin addu'a wa ta'ala yana ga Allah bai ma anzala da abin da ya sauka ala rasulihi ga manzo ne muna sama'i da sunaye wato shari'a Allah Allah ya shirya ka tana addu'a kana kira Allah da sunaye ne wa'anda shi yace a kai da suwa to wannan shirya ce Allah ya ce wani layar asma wa wasu ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون walillahi al-asma'ul husna Allah na da sunaye masu kyau hadisatu wa sunna tayyiba Allah na da sunaye masu kyau tayyiba bai sai dai ba sai dai na sunaye ba alwaridu biha alhadisu wayanda hadisi yazo da sun suna ya Allah tayyiba daya min hadisa bi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi تسعة وتسعين اسما lalle Allah yana da sunaye 99 mi'ata illa wahida wato ɗari ɗaya ba ɗaya mana haka duk wanda ya kiyaye ta duk wanda Allah ya yi mamuwa baka ya kiyaye waɗanda sunaye ai habiza ya kiyaye ta dakalar janna zai shiga aljanna malamai sun sassafa game da kiyaye wannan wasu sun ce har da cewa wasu sun ce mutum ya san ma'anarsu ya kiyaye aiki da ma'anarsu to duk wanda ya san su dakalin zanna zai shiga aljanna saboda haka ya kamata da kowane musulmi ya san waɗanda sunaye ta cikin sunayen Allah wa asma'ul lahi ta'ala amma sunayen Allah laifin mahasuratin da hadar adadi ba wai an kefe su cikin da tara ne kawai ba bala a wa aka taɓa min zalik yake yawa sai ya yi haka sun yi ɗari ba amma dai ku kiyaye ɗari ba ɗin zai shiga aljanna bi dalilin ma a faraja wa ahmad bin musnadi wa al-hakim ya al-mustadrak wa ibn abi shayba min hadisi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي أسألك بكل اسم هو لك الله إنا روحك تدق سونا لأنك سميت به نفسك وأنك كركك بشيء أو أنزلته في كتابك حقوقك وأنك سوكت في لسانك أو علمته آدم من خلقك حقوقك كسنت ذلك شيء على الشفاء أو أكثرت به علم الغيب عندك ko kuma kake banta da shi a cikin ilimin ɗaiɗaiɗinka to ko dai wani suna ne na roƙe ka an fi ja'alar ƙura'an al'azima rabi a ka sanya mai girma ya zama mai tarbiyyar zuciya ta to kun ga wannan hadisin ya nuna allah na da sunaye wato da yawa su tisin da tara abinda a fa'ida su tisin da tara abinda a fa'ida su kamar wada malamai suka bayyana duk wanda ya kira Allah ya kana cikin da rahiyar roƙa ko riyar roƙe shi Allah zai ba shi in dai ya kire da cikin da tara to duk abin da yake roƙo nai na alheri wanda ne zai kirki zai yi ba to zai ba shi ko da ka ga bai ba ka bayan lokacin da za a ba baka abbaye ba amma dai an sha zuwa ta insha Allah to wannan shi ya fa'ida sunaye 99 to Allah na da wayannan sunaye 99 abin nan masu kyawu wa husna ma'anatu al'ahkam wato wafa fada uhu ya ku kire shi da su da mu da ku kire da sunayen in za ku yi addu'a fada da ya saboda haka duk wanda ka san Allah ya shi addu'a sai ya kira Allah da sunaye wani da wallaha a wadda urrahama ayyan masu da uhu da hura a kuma wani da wallaha ka ce ya Allah a wadda rahmanu ku ka ci ya rahman ayyan masu da ku suna inda ne ko wani kun ka yi addu'a da shi ko shi ko wasu sunaye wala wala a sama wa wasu Allah na da sunaye masu kyau wato cikin sunayen nan nashi masu kyau zo wanda kuka kira shi da shi to Allah zai amsa saboda haka duk wanda kuma a ci a zo a ce dole sai ya biyo wani, amma don wani kalitanci can don albar masu albarka don daraja masu daraja na ɗaukaka kaza ko da ka ɗauko wani abu wanda malamai suka rubuta cewa ya halitta amma dai ba kai abin da Allah zai amsa ba don shi ce yayi walillahi al-asma wal husna fa da'u Allah da na da sunaye masu kyau ku yi addu'a gare ka so shi abin da yake kana son yin an shi addu'a ka wa da'u bi asma'il husna ka kire shi ku kire shi da sunaye dai masu kyau in dai kuna son ya shi addu'a ku kire da sunaye dai masu kyau in ka sani a bukatar in ka san sunan da ya daidai da ita to ka kire da wannan suna in baka sani baka ce Allah ina roƙonka da sunayenka masu kyau wa'anda na sani da wa'anda ban sani ka bani kaza ka tsare ni daga kaza to abin da ya kamata kai in kana so Allah ya ji addu'a saboda haka jama'a ku ce da Allah da sunaye ne masu kiran kuna babu da yi ka tsaro ya Allah ya Allah ya wasu malamai sun ce wa shi ne ismullahi al'ahab in ji wasu malamai saboda haka kana ta kira ne ya Allah ya Allah sai ya kansa maka kun ga lokacin da ta yi zahi kware da gaske abin na na makka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya ta yi mai duhu kwarai kun ga da ya je masallaci abin da yake kace ya Allah ya Allah ya Allah can ya Rahman ya Allah ya Rahman haka da yake kiran waɗanda sunayen har Allah ya kawo mai manita don haka ya rai suka zo suka aiki da suna abin da gare sannu sannu ya kai amma saboda ɗin ganawa da Allah bai sani ba shi ya yi magana da ƙarfi hannun cikin gari sun ya ɗauka kamar ya bai sani ba sun ka tawore ne sun ka taru ko da ya gama addu'a sai ya tsaye da cikin gare har suka ɗora cewa wai shi ma ya shirka don ya ce Allah ma rahama to ai rahamanu yama ne saboda haka shi ma ya shirka da wasu wanda Allah ya ce mai wala ta jihar misalatika da karan na wata ta tafiya wata ki bai na zalika to kun gani wannan ya nuna suna Allah ne mai gina masu malamai sun ce ar-rahman shine suna Allah wasu ce abin nan ya hayya ya kayyum wasu ce ya dal jalalo da kira wanda duk kaka iyawa jawo duka suna Allah suna ne kuma ya ce duk a kire da suwa duk wanda ka iya kire shi da shi kuma rike da yi kullum kullum da izina Allah bukata ka za ta biya in ji fada uhu biha amma wayannan da ka wajen don albarka walijai Allah ya ce wa zarul ladina rabi da wa'annan allazi na yi lahiduna wa'annan da ka karkacewa da danna ya aliyayi wa kasar ilhayi yi lahiduna min alhada wa bi fata ya ayyar hadu na abin na lahida ai abin nan nan ya miluna an haƙƙi wa'annan da ka karkacewa daga gaskiya marmakon su kira Allah da sunayen gaskiya karkace daga sunaye ne fi asma'i ko karkace daga sunaye ne haisu ishtafu a cikin Allah da alihatihim lokacin da suka tsago wasu sunaye ga allolin su kallata kamar lata sun kace ai lata ne nan da ne daga Allah sai su ta wadin ya lata ce wai Allahu akbar wal uzza da wanda sun ka karkace suna kiran uzza من عزيز سنك في أي لك عزيز يانجي على وزاع واتو ألا Wa manata da manata suka ce manata من المنان wa qala ahli ma'ani al ilhadu fi asma'ihi ta'ala abinda aka ce mai ilhadi ga sunan Allah an tusallihi bi ma lam yusammihi bi ma lam yusammi Allah bi nafsa kai ma Allah sunan da Allah bai wa kai ne ba walam yarid bi nafsin kuma nasi bai zo gare shi ba min kitabin wala na qur'ani ko sunna li'anna ta'ala dan sunayen Allah kulluha tawqifiyya dukan ta ne sai wanda an wa juzo an kala ya jawad ya halitta a ce ya jawad dan shi yawa kai ne suna jawad amma wala ya yajuzu ba ya halitta a ce ya kafi kun ga ya jawadu ya mai kyauta ya kafi ya mai kyauta amma ba a ce ma Allah kafi don ba bai zana maka ne kafi ba saboda haka tafiyu bai cikin suna ne amma jawabi yana cikin suna ne to karbi da su wa'anda ka karkacewa daga ma'anonin sunayen Allah marmakon su kira Allah da sunaye sai su ɗora kira ne da wasu sunaye marmakon su roƙai da sunaye ne sai su ɗora roƙo ne da wasu abubuwa yace su ba magana akai a ba su abin da suka roƙo ba sai ji zauna fil akhirah za a saka musu ranar lahira jaza'a ma kayan ne amanu sakamako abin da suka kafince suna aikata mana ilhaji kun gani wanda ka addu'a da sunayen da ba sunayen Allah wasu abubuwa can da ya kaga maka ne shi ba magana a bashi abin da ya karɓa aka yi Allah cewa yi ka bar ni da zan saka musu da abin da suke aikata shi magana aka yi a mai mugun gugu da a gama da shi ba magana an sa addu'a sai aka yi saboda haka ya wanda duk san Allah ya shi addu'a sai to wajibi na ya kira Allah wanda Allah ka ko kai yanzu mutum ya tuye iska yana roƙon wani abu da ka ya kire ka da sunan da kaka so kana jin daɗi sai ka bashi in ya kire ka da sunan da kaka faɗa takaici ne ma za ka ji ba to kai ka buge shi in kana iya to haka nan shi ma Allah subhanahu ta'ala in ka kire da sunan ku roki Allah da sunaye ne wayanda kuka san sunaye ne na yana son to ku roƙai da su zai a samu Allah ya tsare wa min ma farka ولما خلقنا wani man halakana cikin mutanen da muka halitta akwai ummatu akwai al'umma na kwarai ya na nasu suna shiryar da mutane da gaskiya wabi bihi ya adiluna kuma da gaskiya suke yi suke yin adalci ga hukunci kun ummatu muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne al'ummar muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama bi hadisi kama wa dake cikin hadisi la tazalu min ummati da'ifatu alaihi wasu jama'a ba za su gushi ba cikin al'umma ta suna duka gaskiya ila an yi a tiya har zuwa lokacin da umarnin allah ne wato ba za a gushi ba ana samun na kwarai kada ka ce ai yanzu mutane wa an na kwarai kowa na kwarai na banda kai kai dai ka ce wai babu na kwarai kowa na kwarai na kai dai amuhu da kacce babu na kwarai saboda haka koyaushe akwai na kwarai babu radda na kwarai ka kariya abu na dai wanda kowa ya sani na kwarai ba su da yawa waɗanda ba na kwarai ba su da yawa wannan abu na wanda kowa ya sani amma dai kaka babu na kwarai ai kai ina na kwarai su ga na kwarai nan ko ina ban da kai sai dai ya ba kafa na kwarai da cikin al'umma Allah ya kare wakila kuma an ce al'umman nan da ba su gushewa a kan gaskiya kuma ulama su ne malamai wadda ila dini da masu yin kira zuwa ga addini ya Allah ka sa mu cikin su ya Allah ka sa mu cikin su wallazina kazzabu والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا بآياتنا وإنهم كما سكرت هذا آية من القرآن بتلك أمر به سنة بريا أيكي القرآن سنستدرجهم يتي لا من مسلسلالا na abuja da kalilan da mulka kama su kaɗan kaɗan na haifu a alamunan shaɗin inda ba su sani ba allah ya kare wa umri lahu wa umri lahu inna kaidi wa umri lahu kuma ina musu jinki ɗaule lahu ina tsawaita musu mawanci abin nan da suke ciki wa umri lahu ina jinkirta musu in na kai ji mutum lalle dubara ta mai ƙarfi da shadidu ta yi ta da tsanani ta ba a yi mata ya Allah ka kare mu daga kaidinka ya Allah ka kare mu daga kaidinka ya Allah ka kare mu daga kaidinka awalam yatafakkar awalam yatafakkaru ma bi ta'alibin min janna إن هو إلا نذير مبين أولم يتفكروا شيء على tunani ba ko ya alamu balle su sani ba su yi tunani ba balle su gane ma da sahibihin muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jinna abokin su hama ga allah sallallahu alaihi wa sallam bai da hauka wato shi ita kujera wa'azi wato kujera ce mai haɗari kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shahara da amana a cikin sun girmama shi har suka sa mai annabi amma ranar da ya zo ma da'awa ya ce allah ya aiko shi sai sun kace mai mahaukaci duk girman nan sun zube shi sun kame shi mahaukaci allah ya yi ciyawa nan ya kafattaru a lambatin tunani ma bisa binin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam min jinnan abokin su muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai da hauka ai jinunin bai da jinuni ko guda in huwa illa nadirun da ke shi ba kowa ba ne mai wa'azi na kawai bai bayyana tsirrai wa'azi ne bai ne shi mai wa'azi na ba ma hau hukuman wannan nan kuma ku kuke da ke wani wanda ya hauka hauka sai ya yi hakuri da abubuwa daban-daban kamar da kuma Allah ka tursa ya mana أولم ينظروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا شرفة السماوات ملكوت السماوات أتكتم ملك السما بقي والأرض كذا وبما خلق الله هلم بسيتناني بأبن الله يهدد من شيء نقومي به من شيء بيان أبن الإمام bai sadi nuna biyu su yi hujja da abin nan da ke da abin nan da ke na halittun allah halin ba su kallo gare ba balle su hujja da shi ala kudurar sami'i su gane wanda ya yi abin nan yana da ƙarfi kwarai faddi bi sama ya san kwai da ba ƙaramin ƙarfi gare shi ba bi ko dai ƙasar birnin kabi dai mutum ya ta da birnin kabi zuwa yammaci daga kudancin birnin kano zuwa arewaci kallo na basira ya san wanga wanga ƙasa da aka ta gine-gine nusa gare ta ana tafiya da motoci ba ta yi koyi ba koyi ta babbar koyi ta babbar shi dai kowa bai kama mai ba koyi ta babbar a balle kasar da ya ba shi ta ta yi halan ba su yi kallo ga waɗannan ayyuka ba bai sadin nuna biya alaƙulan su tani su yi hujja da shi akan ƙarfin wanda ya wannan aiki wa fi da cancanta ya zama shi kaɗai abin bauta wa wafi'a abin nan wa wafi an wato makafa wata mina sakila wa bi annahu kuma ga kasancewa yadda abin yake asa an ya kuna kadi kita raba a jalon yana yi wa jalon sai dan ya matsu kusa ko ya mutu ko fara ko mutu rai. ba su yi tunani ba ba su sani ba ko ajalin su yayi kusa su mutu kayayi to me yasa ba su tunani su yi sauri su tuba ba tun da ajali koye ne gaibi ne ba su sani ba ko ajalin su yayi kusa su yi sauri su tuba ajalin su yayi kusa tun ba su mutu suna kayayi ba fa yasiru ila nari su kasance zuwa wuta fa yubadiru ila imani su gaggawa zuwa ga imani ma ko bi ayi hadisi to da wani labari yanzu ba da bayan alkur'ani ya umenu da suke imani qur'ani ya zo da komi ya zo da sunna ya zo da fiqh ya zo da ijma'i ya zo da komi to duk idan mu yarda da wannan ba kuma da ni za ta yarda man yarda lillah wa man yarda lillah fala bi'ala ana daru fi tughyanihim ya'mahun man يضلل الله duk wanda Allah ke batawa fala hadiya lahu ba mai shirewa gare shi Allah ka kare waya darhum bil ya'i wa qura'a bin nun ma arrafi na wa nazaru wal jazmi abinna nan ala mahalli ma ba'da fa'i waya abin nan wa wa yadharu wa yadharuhum wato sai ya bar su fi duhu ya ne cikin bace-bacen su ya amma na suna ta ɗemuwa ai ya taraddadu na suna ta ɗemuwa ta hanyar wato ta bar su wanda da allah ke batarwa ba mai shiryawa gare shi allah yana bar su cikin bace-bacen suna ta ɗemuwa ya rahama ni ya rahimu kada ka samu cikin wayan da kake batarwa ya rahman ya rahim ka sa mu cikin wayanda kake shiryawa ya salo na ka alisa ya salo na ka alisa fi ayyana mursa قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض ما يكون إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون wa min al yana cikin karkacewa ana ana dinin kawimi daga addini wanda yake madaidaici wato tarku ma ya anil insan mutum ya bar abin da ya shafai wanda an da unwani gare shi wala ya shiga da bi su'ali amma la ya ani ya shagala da tambaya ga abin da bai da unwani kun bai shafe shi ba kallabi la ya yusiru ma ta hata kadamai kamar mutumin da bai gana abin da a karkashin kafa amma wani yuridu an yara al'ubuq al-ba'ida yana so ya cinkaye sasanni mai nisa wato gashi ga abin da ya kamata ya tambaya abin da a ƙarƙashin ƙawawu ne amma ba ma shi ya dami shi ba yana kallon inda bai iya gani don wanda bai ga abin da a ƙarƙashin ƙawawu ne ba bai iya gana abin da an nesa to haka nan idan mutum misali ne idan mutum zai yi tambaya ya tambaya abin da bai ya bar tambaya abin da bai kuma Allah ya ce ya sa'alu ya a hannun makka mutanen makka su ne ma tambaya an sa'a game da kiyama ayyana mursa yaushe ne matabbatarta. yaushe ne kiyama za ta tsaya ai kiyama wato abin istina a abin nan hun masabukun bai abin nan bi bayani ba da ahkami dalalihim wa bayanin wato ayyana mursa yaushe ne matabbatar kiyama kullahun ka gaya musu inna ma ilmu a dama sanin tashin kiyama mata ta kuni yaushe kiyama za ta zo inda rafi wajen allah ɗaya yake duk duniya da lahira bisa da ƙasa ba wanda ya sanar da za a tashin kiyama in ba allah shi ya abin da sanin kiyama gaibun la ya alamu hu illa gaibi ne ba wanda ya tashi in ba allah ilmu a inda la yujalli hali waqtiha illa hu ba mai bayyana kiyama ga lokacin ta in ba Allah don wasu masu cewa duniya ta kusa tashi shekara shekara kaza duk yan sharholiya saura shekara kaza duniya ta tashi duk yan sharholiya babu wanda aka gaskiya cikin su Allah ɗaya ya san rabda kiyama za ta kai ba cikin arba'una hadisi da ya tambaya nan mata sa'a ya ce mal masarudu an haɗu a hannun mina sa'i wanda aka wa tambaya game da ita bai yi mai tambaya sani man masarudu an Alhaji a alama mina sa'i wanda aka wa tambaya bai yi mai tambaya sani kai dai baka sani ba ko to ni da ka tambaya ba ni ka sani bi ma'ana ko ni ban sani ba saboda ka ba wanda ya san ranar da kiyama za ta sai Allah sai an tambaye ka abin da baka sani ba ce ban sani ba kaga annabi da an ka tambaye shi kiyama za ta tsaya yake ban sani ba saboda haka in baka tsaye baka sani cewa ban sani ba ba zuwa ka sani ce abinda a zubar da mutunci ka ce ka san abin da ka sani ba ka ce a zubar da mutunci amma don baka sani ba ka ce ban sani ba ba ka da laifi Allah ya ce taimake mu ya ƙara mana imani da ilimi la yujalliha li waqtiha illa huwa ba mai bayyana kiyama ga lokacin da sai Allah ha Allah muzi ha le bayanin gaya don bayanin iyakar lokacin ta wato ilimin ta listamara da sun hala saboda wannan hali ya doge ilahi da kiyama har zuwa lokacin da za su kai war ma'ana la ya ci fa'ala abinda a ana ba mai kurewa yawa ya bayyana lokacin da wala yuzhiru lin nasi amraha ba mai bayyana al'amarin kiyama illa huwa sai Allah shi kadai min gairi an yi an yi shira bihi ahadu ba tare da wani guda ya san da rasarar da kiyama za ta tsayuwa mina makaluki na cikin halittar Allah da ya kuno ala da abin da ya sa Allah ya yi wannan don mutane su zama cikin tsoro wato koyo shi kiyama na iya tsayuwa don kowa ya zama cikin tsoro a rika fatantawa, don abin da aka yi a rika fatantawa, a nisanci zalunci a nisanci ce amana a nisanci karya a nisanci yaudara da rashin gaskiya duk a yi kokari a nisanci waɗanda domin ko yaushe mutum na iya zuwa lagira ko yaushe kiyama na iya tsayuwa wani shi ya sa an kamata wato koye ba tare da an bayyana ba saboda duk samawa ce al'amarin al'amarinta ya yi girma a cikin sama da ƙasa sama da ƙasa ba ta ima al'amarin ya bayyana al'amarin kiyama ya yi girma ala ahali da haure ha saboda tsoronta la ta ce kun illa bangata kiyama ba ta zo muku sai girki hujja sai girki za ta zo a mutum ya ji wa ya ce mata ta ta kawo mai abinci ko ya ji wajen sai da abinci an ta komai ga kwano ya ɗauki hannu ne yana mutum ya ɗin noma sai a abubuwa wani ya ɗibi ga hannun ga hannun bai yi da kai ga baki ba sai a buka haka ce duk abin da ne na ma'amala tsakanin mutane da mutane wasu na cikin wannan abin sai a busa kiyama sai kiyama ta bayyana saboda haka la ta ko illa bagala ya saluka ya sa'alu na ka ne maka tambaya ka annaka na anha kamar kai kai kamata a yi wa tambaya game da ai ka annaka da'imul su'ali anha kamar sai ka ta koyo shi ai sai ma tambaya a kai wala ya na ba su sani ba annaka la tus'alu anha kai ba a yi ma tambaya game da sha'anin kiyama ba su sani ba kai annabi ba a yi ma tambaya game da shi wato domin abin nan il arabta hududaka kai ka san haddinka bakin iyaka inda Allah ya aje ka ka sani wa ta'lamu ma huwa abin nan maqawwalun laka ka san abin da aka jingina gare wa ma huwa mufawwadun ila rabbik ka ga abinda aka jinginawa ga Allah ubangijinka wa hada istihza'un da kun ga wannan injilina akai da su su da ba su san haddasa ba ai hum la ya'rifuna hududahum su ba su san haddodin ba wa anta a'rifu hududaka kai ka san haddodin ka wala tujawa wala tujawazuha kun ba ka ke tarika ko lokaci inna ma ilmu inda Allah sanin kiyama bayan an an gargade su aka ce innama ilmuha indallah dama sanin kiyama wurin Allah yake shi kadai walakin na akasara nasi la ya'lamuna sai dai mai yawan mutane ba su san anna ilmaha inda hu ta'ala ilmi kiyama wajen Allah yake li'annahum laysu mu'minina dan ba mu'minai na balle su san haka walidhalika yasalunaka an hadan haka sai ma tambaya game da kiyama inna sa'ata ghaibul la ya'lamuha illa Allah to lalle kiyama gaibi ba wanda ya san lokacin da za ta yi in ba Allah Allah kadai ya san lokacin da ya fara Allah ta ka ba ta mana ka kara mana imani da tsoron قل لا أملك قل لا أملك Allah ya ci gaba da bayyana rawa da cewa annabi ya bayyana na hankali wani ka gaya musu da amlaku da nazi na ba ni ba da ke mallaka maka wa makaina wani umarni duk abin da kaga ka samu kar ka ɗauka kokarin ka wato ka ɗauka Allah ne ya baka ba wani na ya baka ba Allah ya ce da annabi faɗi duk nasarar da ka samu ya samu nasara a kan kahirai a cikin abin nan rabin abin na kusan rabin rabin ƙarni ya samu nasara Allah ya ce to faɗi su jiya la amlikul faɗi su jiya la amlikul nafsi na fa'an ajruhu ni ba mallaki wani amfani da naka iya jawo maka yana wala khairan wala darran ba mallaki wata cuta a dafa'u wadda daga fiye maka ina ba illa ma sha Allah sai dai abin da Allah ya so illa ma sha Allah sarki ni min sai abin da Allah ya so ya bani iko gare shi duk abin da kun ka gani gare ni Allah ne ya bani ba kokari na na ba duk abin da kun ga ya kuce ni Allah na ya kucce da shi gare ni ba kokari na na amma abin da duk ya bani fa in har to ni zan mallaki abin da ya bani da an yi muhimmin iya wajen ilhami wakila yana wuri istisna wa mun Wani ma'ana lakin ma sha Allah min zalika ka'ina abinda Allah ya so to zai ta wa wa gaiba wannan gaiba kun gani Allah na gaya ma annabi abinda duk kaga ka kamu ka san cewa ba kai ka kawo maka kashi ba Allah ya baka abinda ya kuce kasancewa Allah ya kusa da shi to in ko ya baka abin da kaka so kai mai godiya kakka yi abin da bai so in ya baka abin da kaka so kai mai godiya ka rika diba abin da yake so kai mai godiya Allah ya ce mu wala kuntu alamul ghaiba yace ya da na kai lasa ka sarku na kai da na ta alheri wa ma masani su da wani abu mai mai bata yi bai share ni ba min fakari yace inda na san gaibi da talauci bai samu ba aisha radiyallahu anha urwa nan gidan asma'u yace na tambaye ta yaya kuka rayuwa ya dinna sace yadda muke rayuwa fa wata ya taba hita ya mutu wani wata ya hita ya mutu wani wata ya hita ya mutu ba haka wata gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin nan ba mu samu abin da za a dafa yace to mun kuka ci sace muna muna shan ruwa muna cin da jini musharwatu kenan su ne a cikin to shi ne Allah ya ce ka faɗa musu inda na san gaibi lasta ka sartu mana khairi da na yawaita alheri wa ma masale su da wannan mummuna talauci bai sha shafu bai wa wani lokaci sai annabi ya hito da daddare wasa ta kai ne ko ina sai ya ga abubakar ya ce ne ya ce ya ce yunwa ya ce wallahi ko ni ta hisa ya sai ga umar su hada ka su duka yake inda ya san gaibi da wannan bai shawo a cikin ya cinci talauci sun bai shi ko talauci ga tawa na ya wuce ya kai ta to amma da bai san gaibi ba sai talauci ya faɗo mai sai ya ɗaura dutse da ciki mai aisha ta ce kan tsaya baya gari yana da Allah ina kuka kamar da ma'a karanta da su cikin bukari ta ina kuka ina haɗin ya rasulallah ka roƙi allah ko abinci ya baka ta ce wallahi ba kai na nika ka damu na ba shi ne ka tausayi abubuwan gani ya kai kuma duk ya dinga ciki ne ya danna hanji ne saboda rashin abinci ina ce mai ka roƙi allah ko abinci ya baka yana cewa aisha yan uwa na ikhwani min ulul abin min rasul su ta gudu su tashi gaba na ranar kiyama to ko gani duka wannan talauci saboda haka shi talauci alheri talauci alheri na amma in ba mugun talaucin nan ba akwai mugun talauci eh akwai mugun talauci mai tsanani almurkin to wannan ba a amma in ba shi da talauci dai wanda ka dan bugun ka tun kana hira haka ka sai huta ka samu tsarwa ka koma ta gele mutane kan a sa ya rashin abuwa ya zama australia a to irin wannan talauci ana so ne bai yi tsanani ba to amma wanda ya yi tsanani shi na kasa ana bai wa wasu kuɗi suna ba suna suna fara mutane to wannan talauci mu shi kasa suna tsafo wannan talauci mu amma talaucin duk da bai yi irin wannan tsanani ba to yana da alheri amma duk da haka ba a rufe ba ka samu wuri ka zanna ka ce Allah ka kamin talauci akwai alheri gare talauci na sa mutum ya zama ustaz talauci na ba mai da wani ya zama wali amma ba a roƙo nai hadisan Allahumma ahayni Fakirar, wa amitni fakirar wa hashirni fi zumratil fuqara hadisi ne mai rauni hadisi mai kyau Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr ya Allah ni ina roƙonka tsari daga kabirci da talauci to ku roƙi Allah tsari ga talauci amma dai in Allah ya baka talauci to yana yi wa alheri da shi Allah duk abin da ya baka hannu ni ka kasawa ka alfa amma dai ka roƙi talauci ba a roƙo Allah ya tsare mu da shi yace abin nan inda a ce na sai karka su mina sai da na yawaita alheri wa ma masani su da nuna bai shahe min fakar na talauci wa gairi da wani zama lahiti raji an wanda na kare kai na gare shi duk nikin kayi talaucin ko da ya katawa bai iske nurin duk shahari almagari duk abubuwan da an masu cutarwa sai in kauce musu kun gani annabi ya je ya ke wa kan gaibi suka je mai wani dutse babba yadda gigar kowa tana duka kai ne ta fasa kundukuki ne wannan kashin kundukuki ne sai da ta fara shi wanda ya ciwo cira garkuwa na sai da hau mai sun gaba kun ga inda ya san gai ana halwo dutsen nan sai shi jaye to da yake bai san gai ba yana nan tsaya dutsen ya cimma yana nan tsaye yana cikin wannan hali sun kai rami cikin duci sun ka gina duci ya yi rami suka kawo ƙashe shama sun ka zuba sun ka kawo rairai sun ka zuba yana yi da yake bai san gaibe ba bai san rami na aka yi wurin ba sai ya kada kawa ce guda sai kawa hune biyu duka sun kawa daga ƙasan kawa hune haggace ne na yi sai da aka ta jini ya zuba sai da manzo Allah ya kasa tashi to aliyu da kyat sun ka tashi an kai duwa da aka yi jini ya tsaya ya ke tsaya sai da faɗi mata tattaho da wani naƙali da kakarta tabbata ta samu tabarma wadda an ka gama kwanci da ita ta kaba an kai zuwa. sai ta ƙone sassa ta ƙone ta sai ta ɗeba haɓuɗin na ta zuba mai gacin nan nan nashi haka ta sai jini ya ɗauki kun ga wata ya nuna mai san daidai ba su alimina da abidali sun ka ɗauke shi sun ka ƙara gaba jehin sai ya yi ɗauke daga nan wurin ba shi wa ba ta a zaman su ina kafa suka ɗauke shi suka kai shi wani wuri sai ga wani ana ce mai ibina ƙami'a. ya yi wani irin gudu da doki wai zai na ya da muhammadu ga muhammadu can kwanci zai na ya da kashe shi aina muhammad lana na kyauta in naja ina muhammad yau in ya tsira ban tsira ya sheko da gudu ya yi wani irin tulu annabi na kwance bai iya tashi manzon allah na kwance bai iya tashi sai ya ce kun san mazan ko babu lahiya rai na nan sai ya ce kallo anan hallu an ku ba shi ku ba shi sai annabi ya dauki wata adda a wata sanda wadda adda yana yi saman yadda ya hoyi da ita sai doki ne sassari ba wayanda an mahaya dabbobi sun san sassari ba ya yi sassari ba sai na bisa dokin sai ya faɗo shi dokin da zai ta sai ya bugai da goyi ne sai ya mutu na mutu jama'a duka ranar yakin uhudu an kai wanga abin in eh, annabi ya san gani aka na faruwa aka watsa cikin gari cewa manzo Allah ya mutu shi dan yana yawo ko ina daga sama kai ana wani manzo Allah ya mutu kai can wata tsohuwa albarka rumai sawo ta ce ba ta gamsu da bayanin da aka yi ta ɗauko ɗan ta tana dubbuke har ta kawo uhudu ta ce kai ina rasulullahi aka ce ga hijab ta ce ta jabi ga ce an ta rasulullah ya ce ana rasulullah ya haka ta ce alhamdulillah ta ce alhamdulillah kowa aka kashewa a kashe tun da kana na koma ta tsohuwa ta juya ta koma ta nan zaɗa aka samu labarin masu Allah yana nan da to kun gani inda ya san dai waɗanda abubuwa na faruwa manzon Allah bai san dai ba annabawa ba san dai ba ba wanda ya san dai ba wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala in ana illa na nadir ni ba kowa nake faci mai wa'azi nake bin nari ina muku gargadi da wuta da tafi ne ga kafirai wa bashirun bil janna ina muku bishara da aljanna li qaumi yu'minuna ga mutane wa inda suke imani idan humar muttabi'una bi tabshir dan su suke amfani da bishara ya Allah muna roƙon ka ga asma'i wal husna wa tabaraka wa ta'ala ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan mu ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ibadarka da salati kuma ka ba mu iko kwana nan za mu kwana insha Allah me kake so eh eh eh akwai a rana da hannu daga gaba ya gaba a da batun ta bayyana na kanu da yake na layu nuna ba ta bayyana ka gane ta sai mu yi wa annabi musalatu sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله منا رقمك أننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قلب يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا خالق يا مصور يا جبار يا كعب يا رهاب يا رحيم يا عذاب يا عليم يا قادر يا باسل يا قادر يا رافع يا ملك الحمد يا سميع يا بصير يا رحمن يا عدل يا دليل يا قدير يا حكيم يا عليم يا ذكور يا شكور يا عليم يا كبير يا عزيز يا مجيد يا حكيم يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا عظيم يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدع يا مريد يا مغوي يا مجيد يا حي يا قيوم يا واجب يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا مالك الكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مولي يا مانع يا مولي يا مانع يا مولي يا مانع يا دار يا نادر كلها ما علمنا منها وما لم نعلم علمنا ربك الله كجافر كامنا يا الله كجافر كامنا يا الله كجافر كامنا ذكر لنقوم أنا ندمي نبوي نبي نجاهك نبرنا الله كجافر كامنا الله كجافر كامنا ذنبهم نهرسو نكرش الله كجافر كامنا الله كجافر mana imani da tsoronka Allah ka kara ka da salati Allah ka raba mana sabon ka da sha'awa Allah ka gabarta mana ka gabarta ma uwayen ya Allah ka gabarta mana ka gabarta ma uwayen Allah ka gabarta ma uwayen ka gabarta kakannin Allah ka gabarta ma yannai da kannai da iya da iyali da zuriya uwayen ya Allah mu duka Allah ka gabarta mana Allah ka yaye mana Allah ka shirya iyali Allah ka shirya iyali Allah ka gabarta musu Allah ka gabarta mu uwayensu da kakannin ka gabarta mu yannansu da kannan ya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu ila wani kiyama Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka aje mana su ya zalzala wani ikram ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su saboda ramar ka Allah ka aza su ga hanyar ka Allah ka aza su ga hanyar ka Allah ka kare mu ka kare da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk na mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk na mai cuta ya Allah ka kare mu daga makirta aikin duk wani maki ya Allah ka kare mu daga mana aikin duk wani manari ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwalle da kwanka maka ya Allah ga azuma da rosana ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da marasa lahiyar bayan ka musulmi yara da manya maza da mata a tsire da matattuwa Allah ka tausaya mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu dukkan bayinka da ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah bayinka waɗanda ba su da lahiya ya Allah ka warkar da su musamman bayinka musulmi duk wanda baya da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana duk wani ka musulmi wanda aka ji bashi Allah ka bashi abin biya kuma ka taimaka mai ya biya da rahamarka duk wani bawanka da a cikin tsoro Allah ka hissai Allah ka gusar da tsoron duk wani bawan ka musulmi da a cikin damuwa da bakin ciki Allah ka kuranye mu ya Allah ka taimaki mu kakka taimaki kowa a kanmu ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ya Allah ka kare mu kuma ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la يا الله كبام الجنة في الفردوس الأعلى يا الله كبام الجنة في الفردوس الأعلى يا الله ككاري مدك عذاب بموتك يا الله ككاري مدك عذاب بموتك يا الله ككاري مدك عذاب بموتك دمو دقوا هي دقوا ينسو دكا كننسو ينني دكا ني دديا ديا دي ذريه قوا يا الله منا كارو كون كبي اسمائك الحسن الله كزونا دكا صلاحيا يا الله كزونا da ƙasa lahiya ya Allah ka haɗa kan Najeriya ya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya ya Allah ka haɗa kan Najeriya ya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya ya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya saboda rahamar ka Allah ka ya mana ko mutum guda ko jama'a duk wanda ka san manufarsu su rikita zaman lahiyar Najeriya Allah ka rikita su ya Allah ka rikita su ya Allah ka halaka halaka su ya Allah ka hana musu nasara ya Allah ka hana musu nasara ba mu da wata kasa in ba Najeriya ba kar ka bari kowa ya wace ka kada ka bayi kowa ya tarwa. Allah ka shirya Allah ka shirya mahukuntan tarayyar Najeriya wayanda abinta da wayanda za su Allah ka shirya Allah ka aza ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka kare maka kare su Allah ka ya mana Allah ka adalta mu alherin Allah ka kare mu daga sharorin ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu اللهم اقسم يا ارحم الراحمين ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashi hankali ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hirgita ya Allah ka zaunar da arewa lahiya shirya mahukuntan arewa Allah ka haɗa kan suni guda Allah ka haɗa kan suni guda Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka kawo mana teku ya Allah ka kawo mana teku ya Allah ka kawo mana teku saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ka kawo mana teku a arewan nan ba da dadewa mun roke ka hetur ka ba mu Allah mun roke ka teku ko Allah ka ba mu Allah ka ba mu teku a arewa Allah ka ba mu teku a arewa Allah ko ina za ka bullo da ita ka kawo mana ita arewa ka ratso arewa ta wuce ya arhamar rahim tausaya mana mu ma mu samu abin da ake samu saboda ka Allah kai muna wannan taimako Allah ka kare maka kare jihar ya Allah ka kare maka kare jihar ya sama aikar hosana Allah ka kara mata mu lahiya da ilimi da arziki da ci gaba da Allah ka zauna da jihar mu lahiya Allah ka zauna da jihar mu lahiya kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hega kada ka bari kowa ya walakanta Allah ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha ta Allah ka kare maka kare mahukunta wannan jiha ta Allah ka ada su ga hanyar wa'anda a bisa da wa'anda su Allah ka ala ku ga hanya Allah ka ala ku ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai Allah ka jagorance su zuwa ga abin da kake so kana da Allah ka koya mana ka kare mu ka kare su ka azurta mu alherinsu ka kare mu daga sharorinsu ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa mu ya arhamar rahim ya Allah ka tausaya mana ka amintar da hanyoyin mu ka amintar da ƙauyukan ya Allah ka kare mu ka kare biranen mu ya Allah ka kare mu ka kare biranen mu musamman wanda babban birni da muke ciki ne Allah ka ƙara mai kariya da tsaron Allah ka ƙara mu wannan birni lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cimma mai ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya mata ya Allah ka shirya mata ya Allah matasa Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza matasa ga hanya ka raba su da rashin gaskiya ka raba su da amana ka raba su da sha'isha shaye ka raba su da sha'isha shaƙe ka raba su da kurbe-kurbe ka raba su da kurkure-kurkure ka raba su da gumbe-gumbe ka raba su da ɗauke-ɗauke ka raba su da kace ya Allah ka taɓa yin da kana ana halaliya zai ba su riba mai yawa ba mai isassu ya Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shirki duka dai salati da sallama ga annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam